مين أمر بالبر والإحسان ونهى عن الظلم والعدوان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد والعظمة والسلطان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات والبرهان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في عموم الأوطان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى فالتقوى في مخالفة الهوى والشقاء في في مجانبة الهدى أيها المسلمون روى الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا ومن كذم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام حديث حسن هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث الدالة على عظم منزلة وفضل السعي في نفع الناس وقضاء هوائجهم وبهذا تواترت النصوص تواترا معنويا مما يجعل العمل الاجتماعي من أهم كليات الإسلام الكبرى وقد جعل الله تعالى تفريج كرب الناس من أعظم القرب أيها المسلمون فضل الله بين عباده في الشرف والجاه والعلم والعبادة وسخر بعضهم لبعض ليتحقق الاستخلاف ويعمر الأرض قال جل في علاه وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعل جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ففي شكوى الفقير ابتلاء للغني وفي انكسار الضعيف امتهان للقوي وفي توجع المريض حكمة للصحيح ومن أجل هذه السنة الكونية جاءت السنة الشرعية بالحث على التعاون بين الناس وقضاء هوائجهم والسعي في تفريج كروبهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم تحقيقا لدوام المودة وبقاء الألفة وإظهار الأخوة والدين ذل العبادة وحسن المعاملة قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد دل الأكل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين والبر إلى والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأن أضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر فما استجلبت نعم الله فما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه ونفع الناس والسعي في كشف كروبهم من صفات الأنبياء والرسل فالكريم يوسف عليه السلام مع ما فعله إخوته جهزهم بجهازهم ولم يبخسهم شيئا منه وموسى عليه الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين مستضعفتين رفع الحجر عن البئر وسقى لهما حتى رويت أغنامهما وخديجة رضي الله تعالى عنها تقول في وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنك لتسل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن حاجة لم يرد السائل عن حاجته يقول جابر رضي الله تعالى عنهما ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا إخوة الإسلام إن خدمة الناس ومسايرة المستضعفين دليل على طيب المنبت ونقاء الأصل وصفاء القلب وحسن السريرة وربنا يرحم من عباده الرحماء ولله أقوام يختصهم بالنعم لمنافع العباد وجزاء التفريج تفريج كربات وكشف غموم في الآخرة يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة رواه مسلم وفي لفظ له من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ومن فضائل هذه الخصلة إن قضاء الهواء إن قضاء هوائج الناس من أحب الأعمال إلى الله أخرج الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا وفي قضاء هوائج الناس إثباتا للنعمة إدامة للنعمة فقد ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في هوائج المسلمين ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم وهو حديث حسن أخرجه الطبراني في الكبير دل هذا الحديث على أن استمرار النعمة على العبد رهين باستمرار انخراطه في العمل الخيري تعاطفا وإحسانا وما قطع العبد صلة إلا قطع الله بها عليه نعمة أبصرها أو لم يبصرها وقضاء هوائج الناس وصية رب العالمين قال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قول الله تعالى وافعلوا الخير قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بصلة الرحم ومكارم الأخلاق واصطفاء الله تعالى للذين يخضون عوائد الناس روى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها عنهم فهولها إلى غيرهم حديث حسن وأفضل المؤمنين الذين يخضون هوائج الناس وأفضل المؤمنين هم الذين يخضون هوائج الناس روى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وخير الناس أنفعهم للناس حديث حسن والله في عون الذين يخضون حوائج الناس أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن نعم الله تعالى على العبد أن يجعله مفاتحا للخير والإحسان وهو دليل على كرم النفس وطيب المعدن وجميل الخلق فعن سالم بن سعد رضي الله عنهما عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير أخرجه ابن ماجه والطبراني في الكبير ببذل المعروف والإحسان تحسن الخاتمة وتصرف ميتة السوء يقول عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مسارع السوء والآفات والحلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة أخرجه ابن حبان والسعيد من من اغتنم جاهه في خدمة الدين ونفع المسلمين قال ابن عباس رضي الله عنهما من مشى بحق أخيه ليخزيه فله بكل خطوة صدقة والمعروف ذخيرة الأبد والسعي في شؤون الناس زكاة أهل المروءات ومن المصائب عند ذوي الهمم من المصائب عند ذوي الحمم عدم قصد الناس لهم في هوائجهم قال حكيم بن حزام رضي الله عنه ما أصبحت وليس على بابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب وأعظم من ذلك أنهم يرون أن صاحب الحاجة منعم ومتفضل على صاحب الجاه حينما أنزل حاجته به قال ابن عباس رضي الله عنهما ثلاثة لا أكافئهم رجل بدأني بالسلام ورجل وسع لي في المجلس ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي إرادة التسليم علي فأما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله قيل من هو قال رجل نزل به أمر رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمن ينزلها ثم رآني أهلا لهاجته فأنزلها بي ولا يقتصر على السعي في قضاء حوائج الناس أيها الإخوة لا يقتصر على السعي في قضاء حوائج الناس على النفع المادي فقط ولكنه يمتد ليشمل النفع بالعلم والنفع بالرأي والنفع بالنصيحة والنفع بالمشورة والنفع بالجاه والنفع بالسلطان وإذا قضيت حاجة المرء فينبغي الثناء على الشافع وعلى المشفوع عنده يقول عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس أخرجه الإمام أحمد ويقول من سنى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه أخرجه النسائي أيها المسلمون ونحن اليوم قد ختمنا الأسبوع الأول من شعبان ولا يزال رمضان يقترب فماذا عددنا لإخواننا المحتاجين ولنذكر أنفسنا بحديث عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان حتى ينسلخ فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة متفق عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم من فطر سائما كان له مثل أجري غير أنه لا ينقص من أجر الصائمين شيئا أخرجه الترمذي وغيره نسأل الله تعالى جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي, لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن ينجينا ويصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin dukan bayi wanda ya umarni da yin ihsani da kyautatawa ya hana zalunci da ƙetare iyakoki ina ce dawa babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai mamallakin dukkan komai yabo da jinjinawa da girmamawa duk Allah ce subhanahu wata'ala ina ce da wannan Muhammad bawan Allah ne manzan Allah ne zaɓaɓɓe wanda Allah ya aiko shi da mu'jiza da burhan da hujjoji ira da aminta Allah tabbata ga annabi Muhammad da alayensa tsarkaka da sahabbansa bayan Allah na gari masu girma waɗanda suka yaɗa wannan addini har ya iso gare mu ira da aminta Allah tabbata ga annabi Muhammad da su baki ɗaya da waɗanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ƴan uwa musulmi ne wa kaina da ku wasiya da takawa da tsoron Allah da kiyayar dokokin Allah mu sani ma'anar takawa shine kauce wa san zuciya bin abin da Allah yake so barin abin da Allah baya so shine takawa shine tsoron Allah yan uwa musulmi Imam Tabarani ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake ta wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaya ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ayyun nasi a ila ilallah cikin mutane wa Allah ya fi so ayyun nasi a ila ilallah cikin mutane wa Allah ya fi so wa Allah ya fi kauna sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi amsa ya ce a ahabbun nasi ila an anfa'uhum lin nasi wanda Allah ya fi so a cikin mutane shine wanda ya fi amfanar da bayinsa mutane a habbun nasi ilallah wanda Allah ya fi so a cikin mutane shine amfa'uhum linnas wanda ya fi amfani ga bayin Allah wa habbul amali ilallah azza wa jalla ko manzon Allah sallallahu sai ya ƙara bayani yace kuma aikin da Allah ya fi so sururun tudkhiluhu ala muslim ne farin ciki da za ka sa a zuciyar ɗan'uwanka uwanka musulmi sururun wa ala muslim farin ciki da za ka yi wani abin alheri ga ɗan'uwanka uwanka ya ji daɗi shi Allah ya fi so sai ya yace takshifu anhu kurba yana cikin damuwa da baƙin ciki ka yi abin da za ka yaye masa damuwa da bakin ciki aw takzi anhu dainan ko ana bin sa bashi ya kasa biya ka biya masa wannan bashi aw tasrudu anhu ju'an ko yana jin yunwa ba da abin da zai ci ka bashi abin da zai ci Allah ya fi son wannan ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wala an amshi ma akhin fi hajatin ni dinnan in miƙe in je domin in biya bukatar wani dan uwana ahabbu ilayya shi na fi so min an atakifa fi hadha masjid fiye da in zauna in yi itikafi a wannan masallaci na annabi kenan sallallahu alaihi wasallama shahran wata guda wala an amshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni dinnan in miƙe in tashi in yi tafiya ma akhin fi hada tare da wani dan uwana da yake da wata bukata in je domin in taimaka bukatar sa ta biya ahabbu ilayya na fi son haka min an atakifa fi hada almasjid fiye da in zauna wata guda shahran ina itikafi a masallacin madina wa man kadhama wanda ya danne fushinsa walau sha an yunfiyahu amza yana da iko ya zartar da wani abu akan fushin yana da iko ya mai da martani yayi hakuri ya danne mala Allahu qalbahu yawm al-qiyamati Allah zai cika zuciyarsa da yardarsa ranar alkiyama wa man masha ma akhihi fi hajatin duk wanda ya dau kafarsa ya je domin ya biya bukatar wani ɗan uwansa tabbatar tabbatallahu kadamai Allah zai tabbatar da kafafunsa mata zulul aqdam ranar da ake tsallake sirati kafafu suna zanewa Allah zai tabbatar da kafafunsa wa man masha ma akhihi wanda ya ɗau kafarsa ya tafi tare da ɗan uwansa fi hajatin domin ya taimaki ɗan uwan bukatar ta biya yana da damar ya je domin ya taimaka ɗan uwansa bukatar wannan dan uwa ta tabbata yayi haka hatta ya fi halahu. ya tsaya har bukatar ta biya ma'ana yayi amfani da damarsa ko dai na magana ko na kuɗi ko na wani dalili har bukatar ɗan uwansa ta tabbata tabbata Allahu kadamaihi Allah zai tabbatar da kafafunsa daga digansa yau matazulul aqdam ranar da ake tsallake su radi kafafuna zamewa malam yace wannan hadisi hasan ne kamar yadda yake cikin sahih aljami wannan hadisi hadisi ne mai girma wannan hadisi yana nuna cewa addinin musulunci bai tsaya iya sallah da azumi ba da ragowar ibadoji tsantsa ba a'a addinin musulunci ya game baki ɗaya rayuwa da ma'amaloli duka yana nuna falala ta cewa ka tsaya ka taimaki ɗan uwanka da yake cikin bukata yake cikin kasawa domin bukatarsa ta biya wannan kuma ba iya wannan hadisi ba akwai hadisai da dama da suka nuna wannan wanda yake nuna mana cewa a musulunci ana so mu yi taimakekeniya tsakaninmu mu tallafi juna mu riƙe juna ta yadda babu wanda zai tozarta babu wanda zai shiga kakanikayi in dai yana tsakanin yan uwansa musulmi wannan shine musulunci wannan shine musulunci irin wanda annabi Muhammad sallallahu ya zo da shi shine asalin musulunci ayi sallah ayi zikiri ayi talati ayi azumi a je hajji ayi umra a ba da zaka kuma ayi taimakekeniya tsakanin juna Allah ta tabaraka wata ala cikin hikimarsa sunnata kauniya abin da ya kaddara cewa ya fifita tsakanin mutane bai yi su ɗaya ba a komai a duniya Allah ya bambanta tsakanin mutane a matsayina ko ilimi ko arziki komai ma Allah ya yi mutane daban-daban ya yi haka ne domin su bukaci junansu a abin da kai baka da shi wani i taimake ka a ciki wani yana da tarin kuɗi amma bai iya noma ba sai a je a noma a kawo sai isaya da kuɗi wani ya iya noma yana da gona amma ba da kuɗi in ya noma sai i nemi wanda zai saya wani yana da ƙarfi zai iya yin gini wani kuma yana da kuɗi yana so a gina masa sai ya bashi kuɗi sai ya gina Allah Ta tabaraka wa ta'ala yace wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard Allah ya sanya ku masu mayewa a bayan ƙasa khala'if mana wannan ya tafi wannan izo wannan ya tafi wannan izo shashi suna maye gurbin shashi wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajatin kuma ya daga shashin ku akan shashi daraja daraja bai ku ɗaya ba a matsayi da daraja kun sha bamban dan me yake liyabluwakum fi ma atakum li dinnan lamu ta'lil ya bayyana dalilin da yasa ya haka me yasa Allah ya ce ya ɗaga shashen ku akan shashi darajat ya bambanta darajarku ku sai ke ku. dan ya jarrabe ku fi ma kun cikin abin da ya baku duk abin da Allah ya baka jarraba ce liyabluwakum fi ma kun. Allah ta'ala ya ce a wata aya ta ya wancan aya ta an'am samna bai na bainahum ma'ishatahum mu muka raba arziki tsakanin mutane a rayuwar duniya ma'ishar su rayuwarsu ta duniya arzikinsu kowa an ba shi daban-daban ba iri ɗaya ba fil hayati duniya a wannan duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin sannan muka ɗaga darajar wasu akan wasu ba a zamo iri ɗaya ba wani yafi wani wani abin ba a zamo ɗaya ba liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya domin shashe riki shashe abun horewa domin shashe rike shashe abin mai abin horewa yanzu da za a ce babu manoma kowa iya kuɗin ake da shi to waye zai je yi nomar kuma abin nan a samu abinci dole wanda yake da kuɗi zai je kasuwa amma ba zai je gona ba wani kuma ba zai je kasuwa gona zai je wani kuma zai kera gado ne ya sassaka wani kuma zai yi kaza kowa da abin da zai sai a yi mai a yi musanya wannan iba wannan wannan don me don kowa ya amfana Allah ya hore wani shashe akan wani shashe don me da haka duniya za ta rayu da ba a yi haka ba duk ɗaya ne aka yi to akwai abin da ba za a samu ba a ce duk duniya malamai ne babu kafinta babu magini to wa zai gini wa zai yi kujera a'a kowa da abin da Allah ya bashi domin a haɗu ta hakan a gina duniya liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya shashe riki shashe ababan horewa Allah ya hore shashe akan shashe shi yasa ya bambanta matsayin mutane wannan wato kaddarawa ce ta Allah kauniyar amma kuma bayan wannan ƙaddarawa sai kuma ya shar'anta cewa dukkan wanda Allah ya bashi wani matsayi to ya taimaki ɗayan a inda shi ba da wannan matsayi mana kowa ya complimentin kowa a haɗu wannan ita ka wannan domin me sai kaga an zamo me bai ɗaya ibn qayyim Allah ya masa rahma kafin magana ibn qayyim Allah cikin hikimarsa da yi wannan ya shar'anta mana shari'a ta taimake keniya shashenmu ya taimaki shashe a cikin abin da Allah ya bamu ya yi haka ne domin mu taimaki juna wajen biyan bukatun rayuwar domin rayuwar duniya akwai bukatu da yawa a rayuwar duniya duk matsayin da Allah ya baka ka taimaki dan uwanka cikin wannan matsayi bukatar sa ta biya in kai haka Allah ta'ala zai masa kayya da alkhairi kuma wannan zai sanya a samu zaman lafiya da kaunar juna da kuma ƴan uwantaka da Allah yake nufi mutane su zama ƴan uwan juna musamman masu imani ba za mu zama ƴan uwan juna ba sai idan ina cikin halin bukata ka taimake ni to wannan shi zai tabbatar da ƴan uwantaka din na san kai ɗan uwana ne kana son maslahata amma misali ka ce dan uwana ne kai a baki amma na shiga halin bukata ka juya mun baya ina yin ka take ai yin ka ba shine haihuwa ta jini ba shine ka taimaki dan uwanka cikin abin da yake bukatar agajinka ka tallafa masa ka fudda shi daga cikin halin kakana kai ka zama dan uwansa kuma haka Allah yake so mu a matsayin masu imani mu kasance shi yasa ce innamal mu'minuna ikhwa ma'ana ikhwa ana nufin in kaga dan uwanka to duk abin da yake bukata na ka tallafe shi ka taimake shi ka yi shine zai tabbatar da yanwantaka in aka yi haka to za a samu yanwantaka da zaman lafiya al'umma kuma za ta ginu wannan kuma da haka ake ci gaba da haka dan adam yake gina rayuwar duniya kuma daga nan ne za mu samu kwanciyar hankali mu bauta wa Allah kuma mu samu rabo a lahira ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa wa qad dalla al-aqlu wan naqlu wal fitratu wat tajarub wat tajarub al-umam yace dallal aklu hankali mai lafiya ya yi nuni wan naqlu da kuma dalilai na shari'a a cikin ƙur'ani da hadisi wal fitra da kuma ɗabi'a mai kyau ta ɗan adam fitra shine ɗabi'a mai kyau da Allah ya halicci ɗan adam a kai sai ya ce wata jarubul umam da kuma rayuwa ta 'yan adam da aka yi jarrabawar rayuwa a laktilafi a jinasiya da bambance-bambancen mutane wa milaliha wa nihaliha da ma bambance-bambancen addinansu di ya nuna cewa an takarruba ila rabbil alamina a kowane addini a kowane a yanayi cewa duk wanda yake so ya samu kusanci zuwa ga ubangijin talikai an takarruba ila rabbil alamin wal bir wal ihsan ila khalqihi da kuma wato kyautata alaka da ubangiji da kyautata wa bayi min a'zamil asbabil jalibati li kulli khair yana cikin mafi girman sababin dukkan alheri hankali mai lafiya ya nuna nassoshi na wahayi sun nuna fitra ɗabi'a mai kyau ta mutane ta nuna da kuma rayuwar mutane jarrabawar mutane cewa bin Allah da kyautata wa bayin Allah min azami al-asbab al-jalibati li kulli khair shine sababin dukkan alheri a cikin mutane wannan abu ne mujarradi tabbatacce in dai ana taimake taimakekin ana alheri to al'umma za ta ci gaba za a zauna lafiya alheri zai yadu ya ce wa anna azaza da hakishiyar wannan kuwa? min akbaril asbabil jalibati li kulli shar shine mafi girman dalilin janyo dukkan sharri ba haka bane gaskiya ya faɗa da hankali da nassoshi na wahayi da ɗabi'a mai kyau fitra ta mutane da ma rayuwar yau da kullum ta nuna cewa yin alheri yana zamar da mutane lafiya amma aka san haka kowa ya zama baya taimakon ɗan uwansa babu mai alheri yana haifar da mai masifa shine sababin dukkan masifa ma'ana duk wanda ya samu shi kenan ya tsira shi kowa ma ije ya halaka sai ba zaman lafiya a'a in ka samu yan uwanka sun samu in alheri ya same ka ya samu kowa to sai ga alheri ya yaɗu cikin mutane saboda haka yaɗa alheri da taimakekeniya tsakanin mutane ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai ɗabi'a ce ta manya-manyan bayin Allah taimakekeniya isar da alheri yin alheri ga mutane ba ɗabi'ar ƙananan mutane ɗabi'ar manyan mutane ne annabawan Allah da sahabbansu da waliyan Allah ba su da abin da suke murna irin taimakon mutane isar da alheri ga annabawan Allah annabi Yusuf alaihi salam da ya samu dama mai yace ij'alni ala khaza'in al-ard da Allah ya bashi dama sai yake a sanya ni in kula da taska dan me saboda so yake ya zamo shine sila ta alheri bai zamo ba eh ya zama lokacin da aka samu fari wa yake raba arziki Shi ne, shi ya sa ya ce a bashi wajen arziki dan me shi bukatarsa ya isar da arzikin ga shi annabin Allah ne ba ya bukatar abin duniya amma ragowar mutane irin waɗanda shi ma'asumi ne ba zai saba wa Allah ba amma ragowar mutane ba in aka mai da kai aka baka taska wataƙila za ka kauce sai ce shi a shi taska saboda me akwai abin da zai faru na matsala ba wanda zai iya yin wannan abin yadda ya kamata sai annabi shi yasa yake a bashi inni hafizun alim zan kiyaye kuma ina da masaniya ina da ilimi zan bayar da shi yadda ya kamata zan kuma hakan yayi ya raba mutane alheri lokacin da ake cikin wahala da fari kuma a lokacin an zauna lafiya saboda mai alherin ya isa inda ya kamata kuma ka duba yan uwansa abin da suka yi masa na cutarwa kokarin kashewa suka jefa shi a rijiya amma da suka zo yayi mutu. sai ya cika musu ma'auni aka san yadda su suka yi annabi Musa alaihi salam bako ne matafi yana tafiya ba wai garinsu zai je ba fa ya fita ne cikin damuwa ya rasa inda zai sa gaba ya kama hanya ije wani gari yana tunanin ina zai samu mafaka ya baro saboda akwai barazana ga rayuwarsa ba wani gari ya nufa ba bi ainihi ba neman mafaka ya fita nema amma lokacin da ije wani gari sai ya da mutane ana shayarwa rijiya jama'a ana ta kici kowa yana kokarin ɗiban ruwa ya shayar da dabbobinsa sai ya da wasu 'yan mata a gefe suna gefe da dabbobinsu ya tsaya saboda ɗabi'ar mutanen kirki manyan bayan Allah su duk yayin da suka ga abin da za su taimaka wani za su yi sai ya ga wayannan 'yan mata masu rauni saboda mutane mazaje suna ta kici ana ɗiban ruwa ina za su iya shiga cikin wannan rigimar 'yan mata sai ya ce ya je ya ce me damuwar ku ya na ganku a gefe suka ce ai la sai hatta yusir wa abuna shekun kabi ba za mu iya shayarwa ba sai kowa ya gama ya bar wajen mu ne karshe saboda mahaifinmu bai da ya girma ba zai iya ba sai ce ku kawo in shayar mu me yake bukata a wajensu ba komai kawai alherin ne zuciya ce mai kyau haka mutanen kirki suke duk inda suka ga wani cikin damuwa sai suka ga suna nufin taimake shi ya shayar musu da wannan ruwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je garo hira ya ga mala'ika hankalinsa itace ya dawo gida ya ce wa matarsa ina tsoron abin da zai iya samu na saboda watakila abu ne mai cutarwa tunda bai taɓa ganin wannan ba mai ta gaya masa ta ce wallahi la yukhzika Allah abadan Allah ba zai tabar da kai ba ba za ka cutu ba dan me me hujjar na na Khadija ta ce innaka dalilin da yasa ce kai ba abin da zai same ka na cutarwa saboda latasilur rahima kana sa da zumunci wa tahmilul kalla kana taimakon mutane nauyin mutane kana daukan musu nauyi duk wanda izo maka da nauyi neman taimako kana taimaka masa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum wanda izo bayi da shi yace yana bukata kana bashi wa takrir zayf idan ko yazo kana saukarsa ka rike shi Wato Eno, ala nawa'ib al kana taimakon mutane akan al'amura na gaskiya duk wanda ya ce an mun za taimaka min ka je ka tsaya har sai kaga ya samu hakkinsa ka duba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da me ta kama hujja cewa babu abin da zai same shi na sharri saboda halayensa kaga ɗabi'unsa ko tace kana taimako kana ɗaukan nauyi kana bayarwa duk aikin alheri yake saboda dama mutanen kirki ɗabi'arsu haka take san alheri duk mutumin kirki yana son alheri duk mutumin kirki da wanda yake ɗabi'arsa fitararsa tana kan daidai ɗabi'arsa tana kan daidai to in yi alheri daɗi yake ji saboda alheri dawowa yake da alheri saboda haka ‘yan uwana taimakon mutane a lokacin kunci da lokacin bukata wato yana nuna kyan ɗabi'a ta mutum cewa yana da makarimul akhlaq yana nuna cewa zuciyarsa mai kyau ce ba mugu ba ne ba mai hikidi da ƙin mutane ba ne ba mai hasada ba ne ba mai abin nan ba ne wato wanda yake ba ya so ya ga alheri ba a shi kullum alheri yake so shi yasa biyan bukatar mutane taimaka mutane su samu biyan bukata yana cikin manya-manyan ayyuka masu lada daga cikin kasancewar wannan aiki mai falala ne shine kasancewarsa a habbul amali ilallah ai mun karanta da za hadisi hadisin tabarani da abdullahi dan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas mutane wanda Allah ya fi so a cikin mutane wanda ya fi kowa taimakon ƴan uwansa mutane sai ka duba kanka kana cikin wanda Allah yake so ta ya zaka gane idan kullum bukatar ka ka taimaki wani wanda yake cikin halin bukata shi yasa za ga mu a kasar musulmi rayuwar mu tana da kyau tana da daɗi yanzu ka je a ba ko ka je wani abin nan lungu a ƙasashen kudu misali motar ka ta yi fati ba ka da abin da za ka ɗaga abin nan taya don Allah ga wanda ya san kudu ko ya taɓa zuwa sai kaga mutane suna wuta ce kai ku ɗan tsaya da Allah ku zo ku ɗaga min mana tayar nan in kwance abin nan zai yiwu haka zai yiwu mutum ma zai iya tunanin haka wallahi ba zai tunani ba saboda wa ma zai kalle ka saboda me ai ba ɗabi'ar musulunci amma wallahi a nan garin in mota ta tsaya karkace da Allah a zuwa wallahi za a ɗaga maka wallahi za a ɗaga maka don me saboda ɗabi'ar musulunci cewa ai taimako ne cewa ai alheri ne a zo a ta yanzu ba kwa gani idan motar mutum ta faɗa rami kiran mutane yake a zo a taimake shi kawai sai ga mutane yiwu an zo an taro ko mota ta kama da gobara ko gida ba kwa ganin zuwa ake har kawai wannan tarbiyya ce ta musulunci alamar mutane suna da alheri su bukatar taimakawa wani in gobara ta tashi kiran mutane kake ku zo ba sai kawai za ga an taru in motar ka ta faɗa rami ko ta kifa sai ga kawai an zo saboda me ai tarbiyya ce ta musulunci kuma haka Allah yake so Allah yana son mutanen da suke taimakawa bayi ‘yan uwansu daga cikin falala ta taimakawa kaza hawa nas ka biya bukatar ɗan uwanka musulmi shine cewa yana tabbatar maka kai ma da ni'imar da kake ciki in kana cikin ni'ima to kai taimako ni'imar za ta tabbata ni'imar za ta ne za ta tabbata hadisi ya zo daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara musu yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi inda inna inna lillahi inna lillahi inda aqwamin ni'aman Allah ta'ala ya ba da ni'imarsa ga wasu mutane inna lillahi inda aqwamin ni'aman Allah ya ba da ni'imarsa ga wasu mutane kuma ya tabbatar da ita a wajensu ya ba su ni'imar kuma ya tsare musu ita ma kanu fi hawa'ilil muslimina amma da sharadi idan suna amfani da wannan ni'ima wajen taimakon musulmi malam ya malluhu muddin basu kosa ba to ni'ima za ta yi ta dawwama muddin musulmi ba basu kosa ba ni'ima za ta yi ta tabbata fa idza malluhum in suka gaji da mutane kai ni an an damin da roko an damin da zo ka taimaka ni na gaji fa idza malluhum naqala Allahu ila ghairi sai Allah ya dauke ta iba wani wanda zai yi da yawa imomin da mutane suke ciki ba san cewa Allah ya ba su bane dan su isar da ita ga ƴan uwansu shi yasa idan suka ce su ba za su yi ba sai Allah ce i karɓe ta i mai da ita gurbin da za a yi kaga ashe amfani da duk wata damar da Allah i baka dan taimakon ƴan uwanka zai sa ta tabbata in kuma ka ce a'a kai ba ruwanka ka gaji to sai Allah ce in ka gaji akwai wanda zai sai ya ɗauke ta iba wani duk wata ni'ima in kuɗi ne Allah ya baka mutane suna cewa taimaka kana taimakawa ana yabon ka sai ka ce kai ni na gaji kenan dama Allah ya baka ita ne don ka taimaka in ka ce ka gaji sai Allah ya ɗauke ta iba wani arzikin idan Allah ya baka mukami na ofis in an zo ka ce ni ba ruwa na bana taimaka sai Allah ya ah, to tunda ba za ka taimaka ba sai karbe ofis din iba wani haka kowace irin ni'ima ce Allah ya baka ne don me ka yi amfani da ita domin al'umma musulmi su amfana biyan bukata ta ‘yan uwanka musulmi taimaka musu wasiya ce ta Allah Ubangijin talakai domin Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku masu imani irka'u wasjudu ku yi ruku'i ku yi sujjada ma'ana ku yi sallah ku bauta ubangijin ku wa'budu rabbakum ku bauta ubangijin ku waf'alul khaira kuma ku aikata alheri kaga kaga musulunci ko a qur'ani me aka hada nan ya ayyuhal ladina amanu urka'u wasjudu wa'budu rabbakum ku yi ruku'i ku sujjada ba sallah ba ce sai ce waf'alul khaira kuma kuyi me ku aikata alheri alheri ba ba suna bane alheri yana da fadi duk abin da zaka yi wanda zai zamo alheri ne Allah yake ka yi shi dan me la'allakum tuflihun dan ku rabauta ga ashe bayan sallah da zaka yi kuma ana so ka aikata alheri ka faɗi kalma mai kyau ka taimaki yan uwanka da abin da Allah ya baka ka yi musu shafa'a ma'ana in kana da wani matsayi ka yi amfani da matsayinka domin ka taimaka musu ci gaba an gane ko waf'alul khaira la'allakum wannan hanya ce ta samun rabo a wajen Allah haka Allah ya ce bai ce kawai ka yi sallah ka yi azumi ka zauna a masallaci kuma ba ruwanka da kowa ba a'a ka yi sallah ka yi azumi kuma ka taimaki yan uwanka dan ka rabauta sai ka haɗa din da yawa mutane a lahira za su ga matsala fa mutum ya ce ni ba da matsala ai ba na shirka ai ni ina kiyaye sallah ina azumi amma akwai haƙƙoƙi da bai kiyaye ba wanda zai iya zamo masa matsala a gobe kiyama kai ka ɗauka iya sallah ce kawai ka ɗauka tunda baka da matsala baka shirka aqida ka mai kyau ce tauhidi lafiya lau shikenan sai ka tsira a kiyama hakki fato na mutane da yake kanka in baka bayar ba ka ɗauka za shikenan zaka wuce wallahi sai ka ba da hakkin mai hakki a gobe kiyama ko ka kiyaye sallah mai kyau ka yi aƙida mai kyau ka yi azumi amma akwai hakokin da sai ka bayar da su don ka tsira in baka bayar ba eh sallah ka za ta amfane ka da azumin ka amma za ta samu matsala sai ka ba da hakki kuma kar ka manta a gobe kiyama wajen biyan hakki da me ake biya da ayyukanka saboda haka ka tsaya ka kiyaye ibada kuma ka kiyaye mu'amala kar ka shiga hakkin kowa sai ka samu tsira gobe kiyama waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku yi alheri don ku rabauta ka yi ibada sannan kuma ka yi mu'amala mai kyau Allah yakan zaɓi mutane ne a cikin mutane su zamo wato suna isar da alheri ga ‘yan uwansu duk wanda ka ga ana zuwa wajenka to ka sani Allah ne ya zaɓe ka kar ka ɗauka wai yi kaɗai ne a garin nan a ba kai kaɗai ba ne Allah ne ya tarfa wa garin ka nono shi sa ba a je wajen wancan ba aka zo wajenka dan Allah yana son ka da mai da alheri so yake ka samu rabo duniya da lahira arzikin naka ya bunƙasa sannan kuma ka samu yabo mai kyau ka samu addu'a kuma ka je gobe kiyama Allah ba ima godiya dan kai abin da Allah yake so ba wai dan kai ɗaya bane a'a an zo wajenka ne dan Allah ya zaɓe ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin Tabarani da ya rawaito yace inna lillahi ibadan akwai wasu bayi na Allah ihsassahum bin ni'ami Allah ya keɓance ya ba su ni'ima limanafi al'ibad don su taimaki ‘yan uwansu bayi Allah ya ba su dan me don su taimaki uwansu bayi sai ya ce yuqirruhum fiha ma bazaluha in dai suna yin alheri Allah zai tabbatar da ni'imar fa idza mana'uha in suka daina yi suka kibayar da abin nan alherin naza'aha min sai Allah ya karbe abin sa fa hawala ila ghairin iba wani tunda su ba za ta yi abin da Allah yake so ba kenan zaɓin Allah ne isar da alheri don wani ya zo wajenka ya ce taimaka min yi min shafa'a ma'ana eh, ina neman aiki kai kuma na ga ma'aikata ku ce yi min eh, recommendation ko me ake ta referee ko wani kace ni ba ruwana ba ruwanka to ko wallahi zaka bar wannan kujerar insha Allah ai Allah ya aje ka ne don ka taimaki yan uwanka irin yadda muke gani yanzu mutum ya ce ni ba ruwana ai ba ka je to Allah zai kwace ku wannan matsayin ni'imar da kake ciki wani ya zo wajen ka yi ce taimaka min ban da abin da zan ci ka sani ni na gaji ko ni kadai ne a ga to in kai haka to ka sani cewa Allah ya baka ne da ya zo wajen ka ma alheri ne ba sharri bane amma in ba za ka iya bayarwa ba gaya masa kalma mai kyau fa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wanda i ka kar kai masa kyara Ka yi masa tsawa da Allah maka bani waje da Allah ko mutane kun ci fiye roƙo kun hana mutane a'a Allah ka kiyaye Allah wallahi duk abin da ke da sai Allah ya kwace iba wannan dinnan kuma dama sau nawa muka ga haka ba mu gani ba wallahi mun gani a zahiri nawa wanda shi yayi maka ni'imar gobe kuma kai za ka yi masa ni'imar ba a taɓa yi ba a mun gani da yawa ga wani yana bada labari yanzu inda za ka shiga abin nan za ka gani yana cewa wani gida ne a katsina yake ba da labari da ya haya kudinsa ya kare mai gidan yake to zai ya kasa ya ce sai ka bar gidan ya ce sai ka bar gidan ya ce ba zai manta irin koren da asma a gidan ba sai gashi ko lokaci gani Allah ya musanya kuma ya zama mai arziki sai ya ce sai na koma na ji ana tallan gidan sai na sai gidan wallahi malam ya ce sai na sai gidan sannan sai ce to shi ya zo ya zauna in yana da bukata yana nan da ransa yake ba da labari abu ne zahiri in ba za ka bayar ba ka faɗi kalma mai kyau mutane mafiya falala su ne masu taimakawa ‘yan uwansu manzo Allah ya ce almu'minu ya alafu wa yu'laf ne imani yana sabawa da mutane ana sabawa da shi mana yana alkhairin da za a zo kusa da shi ba wai a yi nesa nesa da shi ba a'a duk mai imani za ka ga ana iya raɓarsa duk mutumin da ba a zuwa kusa da shi to akwai matsala a imaninsa kowa yana tsoronsa yana nesa da shi ya alafu wa yi yu'lafu sai ce wala khaira babu alheri fi man la ya'lafu wala yi yu'laf wanda ba za a je kusa da shi a saba da shi ko ai wannan babu alherin ji manzon Allah tare da shi sallallahu alaihi wasallam ce wa khairun nasi anfa'u lin nas mafi amfanin mutane mafi alheri mafi falala wanda suke taimaka ƴan uwansu duk wanda yake taimaka dan uwansa Allah zai taimake shi manzon Allah ya ce wallahu fi auni al-abd ma kana al in ka shiga sha'anin dan uwanka ka taimaka kai ma Allah zai shiga naka ya taimaka ma shi yasa in kana son biyan bukata biya wani tashi kai ma sai Allah ya biya maka taka tashin kai yanzu misali contract kake so miliyan ɗari biyar kai ai kaga babban sha'ani ne contract ne miliyan ɗari biyar to ɗauki dubu hamsin ka yi wa wani kai kuma Allah sai ya baka contract miliyan ɗari biyar waye riba a kai kai riba za ka kwatanta miliyan ɗari biyar da dubu hamsin ka yi alherin dubu hamsin sai Allah ya sa a yi maka baka kontra na miliyan ɗari biyar alheri ka yi alheri wallahu fi auni al'abdi ma kana al'abdu fi in kai Allah zai ma haka Allah manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallama duk abin da kai na alheri Allah ya alƙawari sai ya mai maka da gurbi sai ya baka alheri a sa shi yasa in mutane sun gane amfanin alheri wallahi malam zamu ta alheri dan mai dan mu ma mu samu alheri dukkan mai yin alheri da taimakon yan uwansa ya zama cikin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ne mabudan alheri domin Allah ya zaɓi wasu mutane ya sanya su mafati halil khair sun zamo sunan su mabuɗai ne na alheri kuma akwai su ai da yawa muna faɗa ai in kaza kake so je ka wajen wani insha Allah na san wani to kaga ya zamo mabuɗin alheri an ya saba har ya zama ya shahara in je alheri ne zai yi to wannan zaɓi ne na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda kaza khaza'inul khairi wash shar Allah taskoki na dukkan alheri da sharri taskokin a wajen Allah take ne wanda sababin dukkan alheri kuma haka aka san sama daga Allah ne sai yace mafatihu harrijal kuma Allah yana sanya taska alheri da ta sharri ne a hannun wasu mazaje wasu mutane su mabuɗan alheri ne taskokin alheri ne wasu kuma taskoki ne na me na sharri haka Allah ya raba mutane yace mafatihu har-rijal alheri da sharri wasu mutane ne fatuba liman ja'alahu Allah miftahan lil khair madalla Allah ya maida kai mabuɗin alheri a ce wane a'a in dai zaka kake so je ka wanda zaka samu a ce in kasuwa ne ana ba da bashi a ce kai yanzu wa zai sai dai wani zai baka sai dai wani ne yake ba da bashi amma yanzu wa yake ba da bashi ai sai dai suwa ne to kaga ya zama musahal halin khair har an san cewa shi zai iya hakuri zai bayar ya zama mabudin alheri a yanzu kana son wanda zai maka abin nan eh, shafa'a mana ya sa baki in ba su wani ba ina wa zai sama baki mutum ya je ya sa baki kaza ga ya zama mai sahal alkhair ma'ana ya har Allah ya sanya ambatansa a bakin mutane alheri yana wajensa to kaga wannan abin nan madalla da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace wa wailun kaito bane wato tir da wanda liman ja'alahu min sahal shar wanda ya zama shi kuma hudin sharri ne kai in su wane ne ka kiyaye shi in dai sharri ne to karka je kusa da su wani kaga ya zama tur da irin wannan mutumin da zai zamo har bakin mutane ya saba shi ba abin da ya iya sai me sai sharri manzo Allah ya ce tur da shi aikata alheri yana sawa kai kyakkyawan karshe inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sana'iul ma'ruf isar da alheri taimakon juna taqi masari as-su yana kare mutum daga mummunan karshe wal afat wal halakat da masifu yana kare masifa wa ahlul ma'rufi hum fi dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah duk mutanen kirki a duniya in ka je lahira za ka gan su akan gaba su ne mutanen kirki a lahira mutanen kirki bayan Allah waliyan Allah sahabbai da mutanen kwarai su suna alfahari in aka zo neman taimako wajen suna jin daɗi hakim ibn hizam sahabi ne yace ma asbahtu inna waye gari wa laysa ala babi sahib haja na fito kofar gida na waye gari rana ta daga azhar ta yi babu wanda ya zo ya ce min uffan akan wata bukata ya ce illa alimtu annaha min al-masa'ib to ranar ina cikin masifa babu alheri a ranar a waye gari rana ta faɗi bawon da ya zo kwankwasa min kofa cewa ga bukata ya ce to ai ranar na zamo daga cikin mafiya sharri kenan ai alheri na a waye gari kafin rana ta faɗi wani izo imin sallama ya ce ga bukata in biya masa to ai bukata ta biya a yi nan aka mu kuma mu kuma ranar mu ta alheri ranar da ba yi ma sallama ba ranar sharri ranar da wani zai ce dan Allah ga bukata sai ka ga duk hankalinka ya tashi a'a ai baka gane sirrin bane shi yasa inda ka san sirrin in aka yi ma sallama in ka bayar ka ce ya ubangiji na bayar ni ma ina da bukata sai Allah ya baka tata ba alheri bane aka san yadda mu muke tunani in an ma sallama to ba sai hankalinka ya tashi ka ga baƙuwar fuska sai ka ta fuska sai ka ce ya akai saboda an zo an ba sallama <laughs> ko ba haka ba ko kan ba ba san wannan a'a ka so hakan alheri ne yace in eh, ranar da ba ai mun sallama ba to ba na san ranar akwai masifa saboda ai ba na kenan ba alherin da zai zo mun domin in na bayar Allah ya ce zai maida mun gurbi wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu in ka bayar yace zai maida gurbi to baka bayar ba me kake bukata kuma wa zai baka abdullahi ɗan abbas allah ya ƙara musu ya dake ta salasatu la ukafi mutum uku ba na iya biyan su abin da suka yi min mutum uku ba zan iya biyan su ba in sun mun wani alheri aka ce su wane ne ya abdullahi ɗan abbas ya ce rajulun bada'ani bi salam duk wanda ya gani ifara mun sallama masoyina ne alama yana kaunata shi yasa yana gani na sai ifara yi mun sallama ba zan iya biyan shi ba yace wa rajulun wasta alifil majlis mutumin da ina zuwa ana zaune a majalisi sai igusa yake bismillah bismillah ga waje kaga alama ce ta ne ta kauna yana son ka shi yasa yake matsa maka na uku yace wa rajulun igbar kadamahu fil mashi ilayya iradat taslim alayya mutumin da ibaro inda yake har kafarsa ta yi kura ya zo gidana yayi sallama muka gaisa yace wallahi na zo ne mu gaisa na kwana biyu ban ganka ba yace wannan ba zan iya biyan shi masoyi ne ko ba masoya bane masoya ne duk wanda ima wannan yana kaunar ka ne sai ya ce, amma akwai fa rabi akwai na hudun su kafi yukafihu anni illa illallah. ni ba zan iya bin shi ba sai dai Allah ya biya shi aka ce waye Ya ce rajulun nazala bihi amrun mutum ne wata bukatar ta tashi fa ba ta fakir bi biman ya kwana yana tunani ni kan wajen wa zan je ya taimake ni irin yadda muke yanzu din nan bukata ta tashi ya kwana yana tunani yana hage waye gari a duniyar nan wajen zan je ya taimaka min sun mara'ani ahlan sai ituna ni ya ce watakila na dace zan taimaka masa fa'anzala hadi ya zo ya ga bukata ya ce to babu wanda ba zan iya biya shi ba sai dai Allah ya biya shi ya rasa wanda zai nema zai yi ta tunani sai ni aiko sai dai Allah ya biya shi zan abin da zan iya in biya masa bukata yace amma sai dai Allah ya biya shi domin ai matsayina a wajen shi ba karami bane Allah ne ya zaɓe ni har ya aiko shi waje na magabata su godiya suke in aka isa mutum ya zo yace ga bukata suna ganin ai ka kyautata zato gare su ka rasa wanda zaka je sai waje na to Allah ya saka da ni kuma iya karfi na sai nayi abin da zan taimake ka saboda ne su suna ganin alheri ne wani har ya kalli fuskar ka yace da Allah ga bukata ta yan uwa hikimar wannan hudu ba ta mu ta yau shine halin da muke ciki a wannan kasa tabbas mun san wallahi muna cikin hali na kunci in na ce muna cikin hali na kunci ma'ana gwargwadon yadda kowa yake hatta manya-manyan attajirai suna kokawa da yanayi bare kuma talakawa ana cikin hali na ka duba hauhawar farashi kullum ta Allah yadda abubuwa suka yi abin nan gaskiya mutane suna cikin halin kakanuka yi mu yi amfani da wannan tarbiyya ta addini mu taimaki juna musamman a yau mun cinye satin farko na sha'aban abin da ya rage mana sati uku ne za mu shiga watan yanzu ya kamata mu fara tanadi me za mu taimaka yan uwanmu da shi a wannan wata mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas yake cewa kana ajwada an-nas bil khair yafi kowa alheri ba yake sallallahu alaihi wasallam yafi kowa alheri kowane irin alheri yafi kowa kyauta amma kyautarsa tana bunƙasa a watan Ramadan kyautarsa a watan Ramadan irin yadda iska take koro girgije ne ana ware unguwar suwa ne ko gonar suwa ne sakinta ake yi ko ina in girgije ruwa kowa zai samu haka manzan Allah yake mu yi koyi da manzan Allah in muna faɗin haka ba muna nufin sai ka wata bajinta tafi ƙarfinka ba a'a ai akwai abin da za ka iya ka yi iya abin da za ka iya ka nemi wanda yake da bukata ka taimake shi kai ma ka zamo cikin mutanen da Allah ya zaɓa su yi alheri kai ma Allah ya ma alheri mu yi tanadi akwai mutanen da su al'adar su shekara suke suna tanadi don wannan alherin ramadan tun ma duniyar tana zaune lafiya duk wanda ya je ƙasar saudiya ya ga yadda ake alheri wallahi ya san sun tarbiyyantu da alheri wai mutum yana yana yana yana roƙonka dan Allah zo ka ci abinci na dan Allah zo kai kai ga abin nan ka bude baki a waje na Allah annabi yana sai kai ta mamaki to shi wannan mai alherin shi ya san sirrin zai ɗauki ma'aikata yara ya ce zan biya ku duk wanda izo ita abinci a waje na bude baki zan biya ku kai saboda tsananin san alheri wani sai ya ce yan afirka zai yi targetin cewa ai suna cin tuwo shine asida wannan tuwo da muke yi sai ya yi tuwo ya nemo yan afirka sai masa tuwo saboda ya tattaro ya ce ga abincinsu duk da bada ce wani kuma sai ya rika dan jefa yan ɗari biyu riyal ko ɗari biyar a ƙarƙashin abin nan ɗin in ka zo ka ɗaga ka gani to gobe za ka nufi wajen duk da ba wai ce ke ka ci abincinsa saboda me ya san in kai haka shi zai girbi alherin wallahi shekara ake ana ana account na na domin ciyarwa azumi amma mu ba mu da wannan tarbiyya din ba mu da wannan tarbiyya din ya kamata mu koya ka dai alherin da ake samu Allah ta'ala ya ba mu ikon kwatantawa Allah ya bi mu kurakuran mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منه وبطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا يا رب العالمين يا الله كبام زمان lafiya a kasar mu ya Allah dukkan wannan musibu ka yayi mana Allah ka yalwata mana cikin arzikin mu ka yi mana albarka a ciki Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka jikan magabatan mu Allah ka zaban mana shugabanni na ƙwarya ubangiji muna da bukata ya Allah ba mu san yadda zamu yi ba ya Allah ka zaban mana shugabanni na gari ya Allah ka ba mu na ubangiji masu tausayi ka kuma ainihin mashawarta na kwarai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salati